Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki ta jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo yau bakwai ga watan maris ɗin shekarar 2020 jami'ai a nan amurka sun ce an samu mutum 21 da ke cikin jirgin ruwan nan na yawon shakatawa dauke da cutar coronavirus jirgin da ke can nesa da gabar tekun jihar california sanarwar na zuwa ne yayin da adadin waɗanda ke dauke da cutar ta coronavirus ya doshi dubu ɗari a jiya juma mataimakin shugaban amurka mike pence ya ce suna aiki tare da hukumomin california domin abin jirgin mai suna grand princess ya da zango a wata tasha da ba a hada-hada inda za a samu damar gwada dukkanin mutum dubu uku da ɗari biyar da ke cikin jirgin domin a ga ko suna ɗauke da cutar da farko an gudanar da gwajin ne akan wasu mutum arba'in da shida da ke cikin jirgin bayan da wani jirgin soji mai saukar ungulu ya sauke kayan gwaje-gwajen cutar a dandamalin jirgin ruwan a daidai juma'a shugaban amurka donald trump ya sanya hannu kan wata doka wacce ta bada damar a fitar da dala biliyan takwas da miliyan uku domin ɗaukan matakan yaƙi da cutar. To akan yana faruwa ne yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ba da rahoton cewa cutar ta coronavirus na ci gaba da yaduwa a duk faɗin duniya. Kiyasin hukumar ya nuna cewa adadin waɗanda ke ɗauke da cutar ya doshi mutum dubu ɗari. Bayanai sun yi nuni da cewa an samu sabbin mutum kusan dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da shida da suka kamu da cutar a ƙasashe da yankuna arba'in da bakwai. Hakan ya sa babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi wannan yekuwar. Every country needs to be ready to detect cases early, to isolate patients. Ya akwai bukatar kowace ƙasa ta zauna cikin shiri domin iya gano cutar da wuri a keɓe waɗanda suka kamu da ita, a kuma bididdigin waɗanda suka yi cuɗanya da su tare da samar da ingantaccen tsarin kiwon lafiya domin kaucewa yaɗa cutar a wuraren kiwon lafiya da cikin al'umma. a cewar tedros takaita yaɗuwar cutar zai taimaka wajen kare rayuwa wato rayukan jama'a a kuma samu ƙarin lokaci wajen neman rigakafin cutar yana mai cewa za a iya kwashe watanni ko ma sama da haka kafin a samu makaranta rotanni na nuni da cewa wani babban jami'in sojin iran na yada wata jita-jita kan cutar ta coronavirus wacce ta halaka mutum sama da ɗari a iran ɗin ciki hada wani mai baiwa shugaban addinin ƙasar shawara baya ga mutum sama da dubu uku da ɗari biyar da suka kamu da cutar a cewar jami'ai hussein salami wanda kwamanda ne a dakarun juyin jihalin ƙasar ta iran na ikirarin cewa cutar ta coronavirus kwararru ne a amurka suka kirkire ta ikirarin da ya saba matsayin da masana suka cimma ta cewa babu wata hujja da ta nuna cewa bil'adama zai iya kirkirar wannan cuta shi dai kwamandan na iran bai kafa wata hujja da ta gaskata ikirarin nasa ba to hukumomi a kamaru sun ce matakan da suka dauka tun bayan bullar cutar ta coronavirus a china ne suka sa aka samu damar gano mutum na farko da ke dauke da ita wannan cuta a jiya juma'a a jami'an lafiya a kamarun suka bayyana cewa an samu wani shi dauke da cutar bayan da ya isa kasar a ranar 24 ga watan fabrairu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyar da ke sa ido domin kare haƙoƙin bil'adama a rikicin syria wato syrian observatory for human rights ta ce matsayin tsagaita wuta da aka cimma tsakanin rasha da turkiya a yankin idlib na tafiya ba tare da wata tangarɗa ba bayanan na zuwa ne bayan da rahotanni ke nuna cewa ba a ga jiragen yakin siriya ko na rasha suna shawagi a yankin na lardin idlib ba gabanin wannan shiri ya fara aiki da tsakar daren jiya juma'a a nan samu gama tsakanin dakarun siriya da mayaka masu ikirarin jihadi na bangaren jam'iyyar islamic party ta turkiya صراحة نحن كلياتنا مع وقت النار شاء الله تكون سوريا wannan wani ɗan ƙasar ta Isra ne wato Siriya ne yake cewa muna goyon bayan wannan shiri na tsagaita wuta muna kuma fatan mu ta siriya ta tsamo kanta daga cikin matsalar ta'addanci a baya dai rasha da turkiyar sun sha cimma irin wannan matsaya ta tsagaita wuta a yankin na idlib wacce take rugujewa tun kafin a je ko'ina jami'ai afghanistan sun ce akalla mutum 32 ne suka mutu kana aka raunata wasu 60 bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wajen wani taro da ya samu halartar manyan 'yan siyasar bangaren adawa a kabul shaidu sun ce maharan sun buɗe wuta ne a daidai lokacin da tsohon mataimakin shugaban ƙasa karim khalili yake gabatar da jawabinsa a wajen taron wanda aka shirya domin tunawa da mutuwar wani fitaccen ɗan siyasar kabilar hazara na ɓangaren 'yan shi'a marasa rinjaye taron wanda ake nuna shi kai tsaye ta talabijin ya nuna lokacin da kalili da ke jawabi ya arce yana neman faka tare da wasu jama'a Labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. Masaurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata shirin ina za mu je matasa ya tattauna akan illar bangar siyasa ga matasan Najeriya da ma al'umma baki daya. cikin shirin namu na wannan mako za mu ji ci gaban wannan tattaunawar inda wakilin murya Amurka wato Nasir Adamu alhikaya ya yi hira da shugaban wata kungiya da ake kira Cooperative Youth Association wanda ke kokarin ganin matasa sun kaucewa wannan mummunar illar bangar siyasa da kuma wani jami'in hukumar zaben Najeriya. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Jiya da fitina da bangar siyasa ya sa wasu matasa kafa wata kungiya a garin Goroji da ke tsaunin Mambila a jihar Taraba. Na'imu Garba shine shugaban matasan ya kuma yi wa wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya karin bayani akan manufar kungiyar. Wato manufan wannan kungiya da kuma yanda muka ga menene za mu ka ci gaba a garin goroji ko in ce Sardauna Intiyali gaba ki da. Ɗaya na farko muna da irin lakin zaka ga ɗalibai sun tashi ba ilimi a sakandare ba komi ba haɗin kai ba sana'a ne duk matasa she shaye shaye yasa muka zauna muka nazari muka ce to yanzu abin da ya kamata mu yi ya kamata mu haɗa kanmu da ƙarfinmu da biyar goma na ajiyunmu mu ga yau mun taimaka ma matashi ya kai matsayin da ya kamata gefen sana'a ya kasance independent makansa da kuma gefen ka community development a gari duk anguwa inda zan yawo da kai kai bako ne yanda ka so gari nan zaka ga hanya da yawa wanda muka buɗe lambatu aikin hannu ne ba aikin gire da ko wani abu ba gefen education a nan makarantar da muke tattauna tattaunawa da kai mun haɗa malamai da yawa a wannan makarantar mun siya syllabus curriculum duk muna amfani da shi textbooks muna karantar da yara akwai irin error spellings da sauransu zaka ga yaro na secondary school sunan shi mai kyau bai rubuta wannan ma muna kokari dan biyar goma mu da muke hada in kai a caba ne a samu mashin a baka ko da loan ne a sati nawa zaka bayar mu ka'ida da kai kana jefa ma eh, asusun kungiya wani abu ya kasance yau in ka fitar da kudin mashin ka zama independent na kanka shikenan mu ɗauki wannan kuɗin kuma mu duba wannan kashe sai a cikin mu mu kuma daukan wannan abin mu bashi so irin wayannan abubuwan gaskiya in muka sa a gaba yana da kyau sosai mun fara dai bai wuce mu goma sha ɗaya ba amma Allah da ikon shi yanzu mun fi ɗari da so da muka fara irin wannan abin muka ga cigaban shi shi yasa muka ga kuma wannan abin din ya zo daidai da irin patron namu injiniya Ahmad Zakariya don shi ne zan ce grand patron na wannan association sai muka ga duk manufofin shi da kudurorin shi duk ya yi taliyin ya tafi a buɗe ne da irin abin da muke so mu so ranka da shi yasa muke gani wannan abin gaskiya dole mu yi damara mu yi haɗin kai duk abin da za ka yi ba da haɗin kai ba abin bai yi ba amma a hankali muna yin shi kuma muna ganin canji muna ganin ci gaba insha Allah me zaka ce bangaren zaman lafiya da ya addabi wannan yankin yawanci zaka ji an yi asarar rayuka kuma duk mutane yan uwan juna ne amma sai ka ji an yi kashe-kashe kuma sannan an rasa masu waye suke waɗannan ayyuka sauran ka dade maganar da zan yi a gan gefen harkan zaman lafiya iri rikicin gaskiya abin a observing namu na youth na guroje gabaki da zan ce maka gaskiya rashin rashin fahimtar juna ne da kuma yarjejeniya wani sako za ku aika wa 'yan siyasa ta wannan kafa eh gaskiya a wannan gefen ma gaskiya kafan su ɗaya na kan iska ɗaya na kasa akwai dan damuwa kaɗan a kan 'yan siyasa nan amma duk da haka duk da kokarin su yana da kyau eh ka kamin abu na faruwa kai gaggawan zuwa inda excuse ne wajen aikin ka zaka zo ka ga me yake faruwa ka kira a zauna a yi maganan da za a yi amma insha Allah rabbi su ma irin falon su wan mun bibbide duk matasan guroje ga baki da muna ba su shawara akan abin da ya kamata kan irin wannan abin kai ya faru shi ma ka kakaki a hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello ya nuna takaicinsa kan yadda bangar siyasa ke kawo matsala a lokacin zaɓe ga hirarsa da Nasiru Adamu Elhikaya. To gaskiyar al'amari hukumar zaɓe na iya kokarin ta daga cewa ta samu sahihi ingantacce kuma karɓaɓɓen zaɓe amma abin ne da ba zai taɓa yiwuwa ba in ba tare da al'umma ta shigo ta ba da gudunmawar da ya dace da ita ba. Ita kuma zaɓe kullum akan shiri da tanadi take amma abin da ya kamata shine al'ummar da take zuwa ta kada kura da waɗanda suke shiga takara da jam'iyyu fa suna da muhimmiyar rawar da za su taka wajen bawa ƙasar nan da zaɓuka kuma kwanciyar hankali domin a samu damar gudanar da su kamar yadda ya kamata abin da in so in kai ga shi ne ba kuma zaɓe ce kaɗai take da iko akan al'amarin gudanar da zaɓe ba ma'ana ko wanda ke da ruwa da tsaki na da gudunmawar da zai bada idan aka samu barazanar tashin hankali a baya ba abin aka so bane ba abin aka tanada bane ba abinda ake hange bane amma idan ya faru abin takaici ne abin Allah wadai ne abin da ba a so ne don haka al'umma ta bada gudunmawa wajen magance dukkan waɗansu abubuwa da za su kawo nakasa ko lalacewar al'amuran zaɓe a tarayyar Najeriya. idan ku kuna ganin duk kuna cika ka'idan wannan aiki amma a zuciyar ku in kuka zo yin wannan aiki me yafi damun ku ne in kuka zo kuka faɗi sakamako bayan an eh, watsar da akwatunan zaɓe wasu sun daddaki mutane a kuke jaran ku ba daɗi ya ce ka gudanar da aiki wani kuma ya fushi maimakon ya ɗauki tsarin da doka ta bada na ya kai kukansa gaban alkalai don a bi masa sawu fushi da irin doke-doke da ake yi ba shi ne masalaha ba shi ne abin da doka ta sani ba shi ne kuma abin da zai kai ƙasan nan ga nasara nasara ba abin da yake da kyau shine idan mutum ya ga bai gamsu da abin da aka yi ba ya haƙura ya tana da dukkan bayanai ya gurfana gaban kuliya ba a ɗaya ba biyu ba an shawarwar zaɓuka a shawarwar hukunce hukuncen da kuma zaɓe ta yi ci gaba da ɗaya ya nuna cewar abin da al'umma ya kamata ta yi da masu takara da da su jam'iyyu shine idan ba su gamsu ba su kai kara kotu ba su ɗauki doka a hannunsu ba. To da fata matasa da 'yan siyasa sun ji wannan kira an sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan karan amma idan Allah ya kai mu mako makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na ina za mu je matasa. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu Nasiru Adamu hikaya da waɗanda ya yi hira da su sai kuma Julie Lathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya Assalamu alaikum. a gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. yau za mu ci gaba da tattaunawar da muka faru akan dalilan da ya sa mata masu aikin ungozoma suke kyarar mata masu naƙuda. suna alakanta irin kudaden da ake samu a wannan fannin kiwon lafiya da yana daga cikin abubuwan da ke jan mutane su je su karanci kwasa-kwasai da suka mm. danganci uh, jinya. Yawa wannan yana daga cikin abubuwan da yake tura mutane. Mm. To a shi yasa a bangaren kiwon lafiya kuma mm. da harkar nursing da su gozoma da take faɗa ya kamata a ce mutum yana da passion ne a cikin ranshi. don idan mutum bai da fashion din mhm. gaskiya aikin ba zai tafi ba nan ne yawanci zaka ga abu kaɗan ya irritating ɗinka ya bata maka rai mhm. don zaka ga wani ma ka zo a'a yadda zaka wanke ma mutum ciwo sai ka fara faɗa. Mm. Mata ta zo naƙuda ko kuma a rashin lafiya ko wani abu ba ka da haƙurin din saboda ba a cikin ranka bane abun din. So za yi ta saurin eh, jin haushi. sai faɗa za ka yi ta faɗa da patient ba tausayi a ciki amma idan tun fari kai ne kake da kake mm. da sha'awar eh. tausayin ne yasa kake da sha'awar aiki ni ina ga duk yawan aikin da ya yi maka yawa mm-hmm. ba zai zama kana hantara marasa lafiya kana kyarar su ba mm. zai zama dai duk da za a ga dai ka gaji mm-hmm. za a ga tagaji mm. amma da yadda za ka musu magana mm-hmm. cikin nutsuwa mm-hmm. da darajantawa ba wulakanci ne a nawa ra'ayin kenan. Akwai abin da za ki kara ne malama Saratu? Eh kamar yadda ta ce din ma ina tare da ita gaskiya. Ba wai justification ne don aiki ya maka yawa. Mm-hmm. wai ya kasance kuma shi kenan sai kai kokari kai da aka sani ka zama kana da impact positively sai kuma ya zama kana impact eh, negatively. so maimakon a ce in aikin nan ya maka yawa shikenan za a gani a fuskar ka a za a ga gajiya a jikinka to amma za ka zama cewa akwai tunda akwai tausayin nan a ranka in dai akwai wannan tausayin a ranka to dole zai kasance ka yi kokari ka tafiyar da mara lafiyar ka yadda ya dace mm-hmm. to amma ba dalili bane ba kuma a justification bane ba a ce wai dan aiki ya maka yawa na ba da misalin cewa aikin yana yawa ne waɗansu sukan yi haka mm. saboda ya kasance mutane su san cewa akwai wannan matsalar yawa akwai factors da suke contributing to wayannan abubuwan mm. to amma fa ba wai fa justification ne ba kawai na cewa bai zama dalili ba saboda hakan ya faru kuma kai kuma sai ka yi abin da bai dace ba mm. yanda zai kasance kuma ya illatar da mara lafiyarka emotionally ya illatar da shi physically to a kasancewar mata masu haihuwa mata ne suke kula da su akasari kuma ya kamata a ce ita 'ya mace ta san abin da ake ciki idan bata taɓa haihuwa ba mai yiwuwa ta ga mahaifiyarta da ciki ta ganta ta san halin da take tsintan karta ciki idan tana naƙuda me yasa mata suke watsi da wannan ah, to ah, kin ga ah, kamar yadda kika ce mace ya kamata a ce ta san ciwon ya mace mm. misali ko da bata taba haihuwa ba ta gani an haihu ko a gidansu ko a makwabtansu ko dai wani a wuri dai misali mm. saboda haka ko kuma ko da mutum bata san ciki ba ya kamata ta san cewa a ce wani abu yana growing a cikin cikinka ai shi kanshi ma kaya ne ko ba haka ba mm-hmm. sannan ya kasance a ce babban da zai fito ta wata karamar kofa mm. shi ma wannan wani irin ciwo ne kuma wani irin process ne wanda yakan damar da ita wannan wanda take cikin wannan halin sosai to don haka ya kamata mata su kasance suna zama masu tausayi ga su. kin ga yanzu wannan misalin gaskiya zan yi matukar mamaki mm. cewa yawanci za ki ga abin yana faruwa a kasashen mu na Afirka mm-hmm. kuma kamar Najeriya ko Arewa da sauransu. Mm-hmm. Amma idan kika duba yanzu misali a nan kasashen waje inda muke. Mm-hmm. Idan kika duba yadda mata suke ta tarerayar mata 'yan uwansu abin zai baki matukar mamaki. Duk abin da ya shafi mace in aka ce mace ce akan wannan abin da ya kasance wani abu ya shafi mace hmm. to sai kin ga cewa ta nuna cewa wannan fa tawa ce mm-hmm. sai ta nuna cewa wannan ni ce zan kula da ita domin kuwa tawa ce malama khadija a'a muna saurari. me za ki iya dora akan wannan yawancin mata most especially ta bangaren mu na afirka mm-hmm. akwai abun da muke da shi wanda ban san me genesis din ba kaman akwai gaba mhm. da hassada mhm. a tsakankani da kishi ko da baka san mutum ba ko baka san hmm. mutum ba hmm. kowace ba ta so a ce wannan mace yar uwanta ta fita hmm. za ki ga idon namiji ne ya fita bai dame ta ba ko da a wajen aiki ne bai dame ta ba amma mace yar uwarta kar ma ta kamo ta balle a ce ta fita shine tashin hankali ɗin. yawanci most especially za ga haka mata sun zo naƙuda su ga macen da ta fi su ita suka fi ma wulakanci ma su ga me wannan ta fi su da me ta fi su da mm. za ta za so bari su samu opportunity na su ma bari su wulakantar da ita na rasa me yasa yawancin mata suna da wannan abun nan da matan mu na Africa mm-hmm. kuma yana cikin abun da yake mai da mu baya mm. yana mai cikin abun da yake affecting din mu ko mm. da a wajen aiki ne mm-hmm. ba za ka ga mace ta taimaka ma 'yar uwarta ita ma ta samu ta scaling through ko ta zama wani abu tsallaka ta zama wani abu ba ta zama wani abu eh in dai mace ce ah, a shugaba a waje zaki ga ba wanda take wulakantarwa a wannan organization din kamar yan uwanta mata mm. gaskiya wanda wanda kuma ya kamata a ce women empowerment mata ne ya kamata a ce za su yi wannan in za su hada za su hada karfi eh, da karfe mhm. a ce sun ga duk yadda za a yi an daga darajar mata mhm. so yana cikin abin da ya sa har a yanzu suke samun koma baya muna muna nan a baya har yanzu saboda me idan duk wanda ya samu matsayi maimakon wanda zai yi kokarin ya ga cewa ya daga mata ne amma za ki da <laughs> a matan suke dannewa ya fi musu su daga mazan din ya eh. fi musu dukkan ku kun yi ma'amala da mutane a Najeriya da kuma a nan mu fara da ke malama Saratu yaya mm. zaki kwatanta yanayin yadda ake kulawa da mata ah, masu nakuda a nan da kuma gida ta yaya za mu gyara? Um, ai bambancin ma gaskiya a bayyane yake. Baya misaltuwa kenan. Baya taɓa misaltuwa. Misali kin ga idan uh, muka kwatanta yadda mata masu naƙuda suke kasancewa a Najeriya mm-hmm. da kuma yadda suke kasancewa a nan. Mm-hmm. Kin ga da farko a Najeriya kamar yadda muka ce muka tattauna a baya akwai wannan matsala ta rashin haɗin kai na ma'aikata. Mm. maimakon a tarairaye ka sai kuma ya kasance an kyare ka mm. to kin ga wannan matsala ce babba idan kuma aka ɗauke matsaloli na rashin guri mai kyau ma da za ta haihu mm. kin gane abin da nake nufi na fahimce ki wato kamar wurin da za ta haihu ingantacce tsaftatacce kayan gado da kayan aiki eh, da kayan aiki ingantattu. Mhm. To misali kin ga a kasashen ƙetare, kasashen mm. nan saboda na yi na samu experience na a aikin lafiya a kasashe tun da digiri na na farko da na biyu a indiya na yi mm-hmm. na ga yadda suke yi kuma na zo amerika shi ma na ga yadda suke yi mm. to yaya bambancin na indiya da amurka mm. da najeriya yake ai ga baki ɗaya bambancin asibiti na zan iya cewa na indiya bambancinsa da nan mm. kawai nagartattun kayan aikin ne wani bai kai na nan ba haka sannan kuma mutane sun yi yawa sosai a can fiye da nan mm. saboda su kin ga suna da population da yawa mm. to amma yanayi na tarairaya da karba mm. shi ma su ma ma'aikata a indiya suna yi sosai sannan kuma idan muka duba nan ƙasar amurka mace a ce wai tana da ciki tun daga samun cikinta in ta je ta sanar asibiti tana da samun ciki aka ba ta lokacin da za ta ke zuwa ganin likita eh. to fa anan za ta ga wallahi a lokacin za ta ga gata komai nata mm. ana lura da shi sannan kuma za a san da ita daga kin ji wani abu ƙes ki sanar da mu idan ma ba za ki iya zuwa ba mu za mu har gida mu same mm. saboda haka mata ma'aikata a nan sai suke suka ɗauki kaman wato wannan tausayawa din nan mm. wannan jin kai din nan wannan kula da tarairaya din nan wace ya zama kamar yakin mata kawai yawwa sai suka zama kamar yakin mata ta masu sauraro ala tilas anan za sallama da ku a cikin shirin na wannan mako sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu ku sake jin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo ga gare ku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa assalamu daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta waya tarho. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai tsari na garin Garba Kudu yan ba kun jamu da sallar da ta tsara Taraba. Hakika wannan ware masu don kuɗi da Amurka ta yi domin kama ko gano matsayar shekau abu ne mai karmar muhimmanci na muna kwasa wannan abu zai yi nasara domin a samu damar kama su ko a samu kawo karshen wannan ta'ata ta ta'addanci a nahiyar ta afirka baki daya da kuma fatan allah ta mana cikakken sun ta'adda da ta'addanci a afirka da macedonia da ke na tsaye da yin magana a mai da israeli na daga macedonia nan ba a kungiyar miliyan talar da ta kasa ta gida ta rama biya a lokaci a gida. assalamu alaikum gidan rediyon miyar amurka suna na gamba barau fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin fataskun alhamdulillahi alhamdulillahi ala kulli halin ba za mu gaji da roƙo da gaya wa al'umma cewa yanzu halin da muke ciki a wannan ƙasa ta mu ta najeriya addu'a ce mu mafitar mu a cikin wannan al'amari saboda gaskiya irin wannan kashe-kashe da masifo da bala'i da ya addaba al'umma to ba mu da mafita sai addu'a da limamin mu da mutane musulmai a masallatai Kamsa salawat da kuma masallatan juma'a da kiristotinmu su ma kar su gajiya mu ci gaba da roƙon allah saboda irin wannan al'amari to wallahi allah da ke fushi da mu lokaci irin wannan masifu da suke afka mana sannan wa'insu ne daga cikin tsiraru suke jawowa masifa ta sauka kan kowa da kowa don haka muke roƙon allah don allah don annabi dan uwa mu kiyaye kanmu mu guji sabanni da muke da ayyukan batanci da ake yi da badala wannan al'amari fa irin wannan shi yake jefa al'umma cikin tashin hankali wannan masifu da muke gani na kashe-kashen jini da irin rashin imani da rashin tausayi makwabci da makwabci ba shiri ba tausayi dan uwa da dan uwa ba taimako a juna da haka irin wa'annan duk mai bala'i ne da masifu da suke sauko mana da fatan allah ubangiji ya ba mu ayyukan tausaya wa mu Allah ba mu ikon roƙon roƙon da muke Allah ya amsa mana Allah ka shigo ce na ɗamuran na gode gidan rediyo muryar Amurka suna na gamba barau Fatas kuma daga tsohuwar kasuwa a garin Fatas. masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar voa africa kan mita 200.5 sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim ka almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri masu